يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة dalala, وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara mu a wannan yammaci mai albarka ta ranar asabar wacce ta yi daidai da yammacin uku ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan March miladiya 2023 kamar yadda wannan ya kasance shine zamanmu na biyu a wannan halka da muka saba zama don tafsirin alkur'ani cikin wannan wata mai albarka a wannan gari mai albarka na ba rannan mun karanta aya ta ɗaya har ma zuwa ta hudu din muna cikin bayani dangane da abin da ya shafi wa anistaghfiru rabbakum kuma ku nemi gafaran ubangijinku thumma tubu ilaihi malam zai sake karanta mana wannan aya da ta gaban shi ilallahi marji'ukum أعوذ

Allah madaukakin sarki yake cewa wa anistaghfiru rabbakum kuma lallai ku nemi gafaran ubangijin ma'ana wa anistaghfiru rabbakum kuma ku nemi gafaran ubangijin ku, amma sadara minkum minaz zunubi game da abin da ya rika faruwa a wurin ku na aikata zunubai da laifuka summa tubu ilaihi sa'annan ku nemi tuba zuwa ga ubangijinku fi ma na min a amariku cikin abin da kuke fuskanta na rayuwarku Bin ruju'i ilaihi tuban zai kasance ne ta hanyar komawa zuwa ga shi ubangiji ɗin wal ba da tattaruwa zuwa gare shi war ruju'u amma yakrahuhu hullahu. da komawa daga abin da Allah baya so ila ma yuhibbu ku koma zuwa ga abin da Allah yake son sa wa yarbahu. kuma yake yadda da shi summa zakara nan sai ya ambata ma ya tarattabu abinda yake jibince alal istighfar game da gaf istighfari wa taubati da tuba faƙala wato anan sai Allah ya ambata yin istighfari da tuba zuwa ga Allah mai yin wannan zai samu yi yumatti'ukum mata'an hasanan ubangiji Allah zai jiyar da ku daɗi ma'ana duk lokacin da al'umma suka riƙe istighfari a wurinsu to ubangiji Allah ba zai bar su haka ba zai jiyar da su daɗi a rayuwansu ma'ana ran nan muka yi bayani cewa akwai abubuwa game da istighfarin nan sun fi arba'in na zo na yi tunani ne in za mu kashi za mu daɗe a kai amma za mu yi summarizing a kai akwai malamin da ya rubuta littafi ya sa wa littafin suna at-tadawi bil istighfar yin jinya da istighfari wato duk matsalan da ya addabi dan adam a rayuwa Inda ya saka istighfari gaba wannan matsalan sai ta kau wannan matsalan sai ta kare ba a taɓa samun wani matsala da ya addabi dan adam ya rungumi istighfari matsalan ta zauna ba an samu ɗaya. daga cikin magabata wanda kusan a wannan zamanin ne za a ce ya zauna da matarsa shekara da shekaru sama da shekara goma ko bari bata taba yi ba ka san kuwa babu tashin hankali ga magidanci sama da ya zauna da mace a sharin shekaru da dama ba tare da an samu haihuwa ba don ko bari aka samu to an san dai akwai yiwuwan za a samu haihuwan nan gaba to shekara goma sha babu labari babu asibitin da ba su je ba tun daga kasansu na kuwait kasashen ƙetare kasashen nesa indiya saudiya ba inda ba su je ba an bincika matsala ba a gano wani aibi tattare da shi ba ba a gano wani aibi a tattare da ita ba suka buga suka buga ba inda ba su shiga ba ƙarshe suka haƙura kawai na gargajiya na kemis ne na menene duka al'amarin ya fi ƙarfinsu ƙarshe suka haƙura rannan wannan bawan Allah an yi sallan asubahi ne ya ja sallan asubahi ya dawo sai ɗauki rediyo ya kama ƙana'a wani tasha daga cikin tashoshin Saudiya sai ci karo da daidai da an saka wani malami yana nasiha yana fassara wasu ayoyi cikin alkur'ani wannan malamin sai zo bayani game da ayan da Allah yake cewa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumjidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan sai yake faɗi irin abubuwan da istighfari ke samarwa wannan bayan Allah yadda aka fassara ayar faƙultu staghfiru rabbakum ma'ana ai Allah yace ku rika cewa astaghfirullah kuna neman gafaran Allah faƙultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara fa'idan farko Allah zai yafe muku zunubanku yursilis sama alaikum midiraran ruwan sama wa yumdidukum bi amwalin ubangiji zai karfafe ku da dukiya wa banin ya'ya wa yumdidukum bi amwalin wa banina ya'ya ya ji bayani ya ce to ga matsalan da yake damu ga maganin cikin alkur'ani ashe muka je muka yi ta kashe kudadenmu a gefe ya zo ya sami matarsa ya ce kin ji kin ji abin da na ji yau a rediyo istighfari maganin duk wata matsala ce da ka da ni da ke musa istighfari ba. da haka suka lazumta ma kansu kullum akwai adadin istighfari da za su yi dari nawa ne dubu nawa ne Allahu alam amma in suka yi sallan asuba za su zauna su riƙa yi har zuwa lokacin da za su yi karyawa da rana haka da dare haka ba su yi wata uku suna haka ba sai ga matar tana zazzabi an je asibiti an gwada haka ce tana da ciki sai murna suka ci gaba da istighfari wata tara sai ga shi ta haifi ɗa namiji hankali ya kwanta ta shayar ba wani rabo sai ce za mu sake istighfari ta ce a sake aka sake wani istighfari sai ga Allah sake kawo rabo ta haifi ɗa namiji sai ta ce yanzu kuma tana sha'awan mace sai ce to mu yi istighfarin mace suka fara istighfarin Allah ya ba su mace sai ga shi Allah ya ba su mace suna ba wani malami ne labari a lokacin sun je aikin hajji ne wannan aikin hajji matsayin godiya ma ubangiji akan haihuwa da ya ba su ne suka da malam suke ba shi labari ga abin da ya kasu hajji ga istighfari da suka rike ga bukatan da Allah ya biya musu daka ba a taba samun wani damuwa ya dami ɗan adam ya rike istighfari abin ya gagara ba wannan kam ya shahara da dama cikin magabata mutum ne zai kwanta jinya ba inda ba a nemi magani ba Karshe in suka zauna suka rike istighfari safe dare yamma to ka bada kwanaki kalila sai ga cutan ta tafi an nemi cutan an yi gwaji an gwada komai ba a tarar da kuma akwai wannan cutan ba Allah ya riga ya warkar da ita al-imamul hasanul basri yana zaune wani ya zo ya mishi kukan talauci yace ba matsala ka je ka riki istighfari ka ta astaghfirullah mutumin ya tafi wani ya zo matsalan shi matsalan haihuwa ne ya ce rike istighfari ya tafi wani ya zo matsalan shi yana noma amma gonan akwai fari akwai matsalar ruwa ya ce rike istighfari ya tafi wani ya zo ga matsala kaza ga damuwa kaza ya ce istighfari can wasu ɗaliban suka ce akramakalla cututtuka da dama magani ɗaya sai ce ba daga wuri na bane daga Allah ne Allah ne yake cewa faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara magani shida istighfari yake yi zai yafe maka zunubanka sama zai saukar da ruwa za a samu kuɗi wa ba a son kuɗi to har kuɗi akwai a cikin istighfari akwai samun ‘ya'ya ga wanda yake matsalar rashin haihuwa, akwai albarkan gona, hatta gona ta yi albarka. Kana noma ka rike istighfari kullum, to sai ga in gonan ka haya ne an ce maka ana samun buhu goma a ciki, sai ga ka samu buhu ashirin ko buhu talatin. Albarkan istighfari ne. Da magabata ba a taɓa samun damuwan da ya zame musu damuwa. suka sa istighfari gaba wannan damuwar ya ci gaba da tafiya ba za a zo a nemi damuwar ne babu kawai daga duk halin da al'umma suke ciki ga maganin a wurin dama Allah tuni ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wa ma kana Allah mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun sai ce ɗaya ya tafi ɗaya yana nan matuƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa yana nan duniya to babu yadda za a yi Allah saukar mana da ruwan azaba Matuƙar al'umman annabi suna istighfari to babu ran da Allah zai saukar da azaba yau ina manzon Allah ya tafi kaga azaba zai iya zuwa to mai maganin azaban shine istighfari azaba ba yadda ba ta kasancewa jarabawa ne iri-iri na ubangiji zai zo halin rashin zaman lafiya ai shi ma azaba ne talauci azaba ne kidnapping azaba ne azzaluman shugabanni azaba ne to a rike istighfari duk matsalan nan za a nema a rasa sun tafi a rike istighfari Allah zai kashi wa na kwarai a rike istighfari Allah zai yaye duk wannan rashin kuɗi da ake ciki tuni Allah zai buge matsala amma in al'umma ya zama ba su riki istighfari ba to za su kasance cikin matsaloli na rayuwa iri-iri da ka istighfari babban magani ne duk cutan da ya dame ka ka riki istighfari shekul islam ibnu taimiyya kullum yana yi istighfari kafa dubu aka cakar makalla ai annabi kafa ɗari yake ce to annabi fa shi ɗari yake ai tuntuni dama an yafe mishi zunuban shi ni mai tarin zunubai ai sai dubu da ka kullum dubu yake yi shekul islam ibn taimiyya ya je kasuwa ko kwandala babu a aljihunsa kuma ya je taya kaya aka daga ka aka gama ciki istighfari yake ta yana sa hannu a aljihu sai ya ji kuɗi sai cire ya bayar Tunda yana istighfari ne Allah ba zai kunyata shi ba al-imam Ahmad ibn Hanbal ya tsinci kansa a wani gari na bakunci ba son shi ba yan garin babban limami ne babban malami ne na musulunci a duniya amma kasantuwar a lokacin babu bidiyo ba kyamara balle su san shi ya dira a garin ba wanda ya sani ya samu masauki ma ya gagara duk masallacin da ya je sallah sai a kulle isha'i ko ina an kulle ba inda zai kwana ya zo ya samu rumfan wani mai shayi ya sai shayi ya sha can ya roki mai shayi ni ba ko ne ba ni da wurin kwana ka taimaka min in ka tashi a rumfan ni in kwana in maka gadin cikin in dai samu wurin kwana mai sha'i ya ce ba matsala amma mai shayin wani irin mutum ne duk inda ka zauna da shi bakin motsi yake baya shiru astaghfirullah yake ta cewa haka suka gama daren da shi mai shago yazo shayi ya zo ya bude da safi ka imam ahmad ya to za su yi bankwana imam Muhammad ya ce amma ni roƙon da nake maka bakinka baya shiru me kake yi yace duk ci gaban da na samu a rayuwata saboda abin da nake faɗa ne yace me kake faɗa ce astaghfirullah istighfari nake yi shi yasa ban taba samun matsala guda ɗaya da na gagara samun mawarwara a kanta ba matsala guda ɗaya ne har yau Allah bai warware min ba sai ce wanne ne guda ɗaya ya ce kullum ina ta istighfarin nan akwai wani babban malami a duniya sunan shi al'imamu ahmad ɗan hambali kullum ina ta istighfarin nan ne allah ya nuna min ran da zan ganshi ido da ido shi ne kaɗai matsalan da ta rage sai ce ai kai kam allah ya amsa ce ina za ka ce allah ya amsa in na ganshi shi ne bukatan tabiya sai ce a'a ai ga ka ga ahmad a gabanka Ya ce kamar ya ce ni ne Ahmadu dan hambalin sai fashe da kuka ce Allahu akbar ashe ba a yin istighfari a kwanciki duk wanda ka nemi ganin shi a duniya kana ganin ganin shi yana da wahala ko ka rike istighfari da gaske amma istighfarin fa da gaske ba da wasa ba kar ya zama kana istighfari a baki ne amma babu a cikin zuciya ya zama kana yi ne har ga Allah cewa astaghfirullah Allah ni mai zunubi ne dan Allah Allah ya fe min har da gaske kake kuma kada ya zama na muzuru kana ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in kai shiru kuma sai ka dau gulman wani to kaga kuma ina ma'anar istighfari anan ko kuma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah an jima kana kirtatan wani ya bar abin shi ka dauke ina ma'anan istighfari kenan istighfari sai zama a aikace ma'anan istighfari abinda kake na zunubi babu kyau kai da kanka ba za ka yi ba istighfari ta yi aiki istighfari akwai wanda yake malfuza ne akwai malfuza ne shine ka fito ne da niyan za ka yi gulman wani sai ka tuna gulma babu kyau a ni ka ce kana da wani bayan sai ka ce shi kenan ka tuna ba kyau ne ka bari kaga wannan bari da kai istighfari kai koda baka ce astaghfirullah shi ma istighfari ne da kuma wanda zaka buɗe baki astaghfirullah zunuban da nayi a baya Allah ka yafi to in aka samu istighfari da irin wannan ikhlasin da irin wannan taskiya tsarkin zuciya to irin wannan istighfari ne yake biyan bukata amma ba istighfarin da wani cikin magabata yake cewa istighfarun al-yawm yahtaju ila al-istighfar yake cewa istighfarin da muke yi yau shi da kanshi yana bukatan istighfari mutum ne za ganshi a majalisa ya riko tarbi astaghfirullah astaghfirullah ka san akwai ghaddul basar rinsa gani daga kallon mata to tunda take to layin idon shi akan ta astaghfirullah astaghfirullah har sai ta kula layi oh. kallo ɗaya wai to kaga wannan wani irin istighfari kenan sannan wani irin kallo ɗaya ne yawwa wacewa cewa ne ai kallo ɗaya da ake magana shine annazrul fujia kallon bazata ka tsaga kai ne sai ka gano ta sai kai marmar ka sauke astaghfirullah amma ba ka zakalkale ai ban kifta ba a wannan ƙarya ne wannan yar jabuce cewa cewa ne don haka istighfari wankakke ake yi kana istighfari har ga Allah zunubin baka yi amma ka ruko sandan sunuka kana zungura ta kana astaghfirullah kana zungura ta kana astaghfirullah ko kuma zaka je kai zunubin ne a wani ba ta mun gama akwai istighfari a ba irin wannan Allah yake karba ba Allah ba a mishi wayo Allah ba a mishi dabara dan haka ba matsalan da zaka sa a gaba istighfari bai warware ba ruwan sama ne matsalan talauci ne za ka samu kuɗi matsalan haihuwa ne za a samu abin da ya shafi albarkan gona za a samu albarkan kasuwa za a samu aure kasa gaba yana rawa rike istighfari zai zauna lif za a yi auren ka je neman ta tana haka tana haka rike istighfari Allah zai tsaro ta sai abun ya gyaru Kuɗin aure ne ya gagara rike istighfari al'amura zai gyaru ka fita kasuwa ba cinki rike istighfari al'amura zai gyaru da ka sai ga magabata za su je kasuwa a yini ba kwandala wani ya yi ni halla asar bai ko kwago ba hankalinsa ya gama tashi babu na cefanen gida can da ya fito da la'asar ya gaba cinke sai zauna gefe kawai na ta astaghfirullah astaghfirullah ran kasuwa ne ya baje kayan ya yi baje koli na kayan amma kowa ya zo baya ma ta yi nawa ne sai ya tsallaka sai ya gefe wanda ya fi nashi tsada sai a saya nashi da ya fi araha sai a kisa aka yi la'asar hudu da rabi biyar karfe shida kasuwa za ta tashi ya koma ce to tun da ba ko kwaba bari mu rage zafi astaghfirullah astaghfirullah ai bai minti goma yana yi ba kowa da kan shi to kayan shi ya kare ana neman kari ba sai gashi yana irga riba ya yi ni da batin rai sai gashi yana ta fara'a me ya kawo gyara istighfari ita ta kawo gyara Da ka babu matsalan da za ta dame ka a rayuwa ka sa istighfari matsalan ba ta tafi ba ran nan muka fara ishara wani ne da matarsa ta kwana da wuka a kan shi kawai ya ba ta tagadda ita ta gaji da zaman juyin duniya ba irin roƙon da bai mata ba ta ce billahi lazi sai dai ka sake ni asuba ya ce bari in je sallah asuba in dawo ta ce wallahi in ka dawo ka sake ni ba zan kashe ka da wukan nan da ya je sallah asuba ya ki dawowa gida ya zauna yana ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah da rana ya bullo sai tashi ya sallah raka'a biyu yana shiga gida sai ga tanan tana kuka ta kama kafafun shi ta durkusa tana roƙon shi arziki dan Allah ya yafe ta har abada ba za ta sake bata mishi rai ba yana a'a ki yi haƙuri batun sakin tace ka daina wannan zance ni da kai har abada mutu ka raba takalmin kaza ba raguwa me ka aka samu sai cilin istighfari ne ashe idan matarka ta addabe ka da tashin hankali a gida kana da maganinta maganinta da zai nitsar da ita shine astaghfirullah astaghfirullah zai gyara maka matarka ta gyaru ta zama ta kwarai idan kina fama da matsalar mijinki a gida istighfari zai tankwara shi zai zama mutumin kirki istighfari bai taba hawa kan matsala matsalan bai tafi ba abinda magabata suka fi mu da shi imani da abun ɗari bisa ɗari mu ne yau in ka ji sai ka ce to dai bari dai na gwada kaga tun farko bari dai na gwada to ka ce ai gwada to babu abin zai maka amma ka yi shi ala yaqin a bisa ne da sakankancewa ɗari bisa ɗari wannan matsala da ta addabe ni bari in sa istighfari a kai in ka riƙe istighfari kullum ka yi kafa dubu sai ka samu maslaha akan al'amari duk wani zunubin da kasan san kana yi kuma ya zama ka bari kar ya zama yaudara kake wa Allah kana ta istighfari baka daina ba duk zunubin da kai kake yi kai ka sani balil insanu ala nafsihi basira ɗan adam ya fi kowa sanin kansa cutan mutane da kake ka daina ka zauna kai daga kai sai Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka samu carbi in guda carbin ɗaya ɗari ne to ka kewaye ta so goma ba ka yi kafa dubu ba ba amfani da carbi amma lissafin azkar da yake da yawan wannan za ka yi shi ne don kirge ka yi kafa dubu kullum yadda ibnu taimiya yake yi ka tasa ta na sati guda kaga kaga yadda matsalanka take matsalanka duk za ta tafi kullum kai kafa dubu sai ka yi alwala ka zo ka yi nafila da ka'a biyu ka ɗaga hannu ka fuskanci alƙibla ka karanta suratul fatiha ka karanta salatin annabi ka ƙirgo duk buƙatun da yake ka ka juye su daga ƙarshe sai ka sake rufewa da suratul fatiha da salatin annabi yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan sati ɗaya kai da kanka za ka yi mamakin yadda matsalan da ya addabe ka ya tafi matsalan duk da ya dame ka wallahi ka riga ka ture ta muna da ubangiji mai amsa addu'a an ba mu addu'o'i da za mu yi damuwa ya tafi ya bar mu amma kuma za mu zo muna kokan ga matsala kaza muna da rabbul ghafur ubangiji mai karban gafara da yafiya da haka matsalan haihuwa ne matsalan talauci ne matsalan kasuwa ne ba bokan da zai ci sisin kwabonka ya ci kuɗinka ya raba ka da Allah ya ci kuɗinka ran kiyama ka tafi jahannama ka yi shirka amma nan ko kwabonka ka rasa ba kuma kwabon ma zai sake samuwa don ka rike istighfari yumdidukum bi amwal zai karfafe ku da dukiya Za ka a daina wasa da istighfari duk wani abin da ya dame ka a rayuwa ka rike istighfari istighfari sai ya wanke maka duk wani abin da ya dame ka a rayuwa annabi kullum sai ya kafa dari ibnu taymiya kafa dubu ashe inda hali ma kullum mai kafa dubu goma kenan ka yi ta matsala kana so ka je hajji ne kana so ka je umara ne kana so ka yi filin kanka kana so ka yi gidan kanka kana so ka yi aure kana so ka yi kaza duka ba matsalan da istighfari baya maganin sa da haka wannan magani ne ka dubi ayan mai Allah ya ce wa anistaghfiru rabbakum jama'a ku nemi gafaran ubangijin summa tubu ilaihi sannan ku nemi yafiya zuwa gare shi ma'ana a rika cewa astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi ku yawaita yin haka Allah ce in dai kuka yawaita yin haka yumatti'ukum mata'an hasanan Allah zai jiyar da ku dadi dadin ma mai kyau Allah zai jiyar da ku ai abinda ake nufi yu'tikum min rizqihi Allah zai ba ku abubuwa na arzikinsa ma tatamatta'una bihi abinda za ku ji dadi da shi a duniya Watan wa tantafi'una bihi kuma ku amfana da shi duniya da lahira duk wani abun jin daɗi Allah zai ba ku duk abun da sunan shi bakin ciki ne Allah zai raba ku da abu ba abin da zai sake damun ka na damuwa da bakin ciki muddin kana da istighfari a tare da kai da haka yake cewa ila ajalin musamma Allah zai jiyar da ku dadin na wani lokaci na musamman ina ma'anan wani lokaci na musamman lokacin da kake raye a duniya kafin ajalinka ya kare za ka ji daɗi daga ran da ajalinka ya kare ai ka gama lokacinka a duniya to da ka gama lokacinka a duniya kuma da ka tafi wurin Allah to shi ma kuma har yanzu istighfarin da kayin an tara maka ladanta fa a wurin Allah kuma sai ga aljanna sai a ce saboda istighfarin ka a duniya to ba wai istighfarin ka ba fa ɗan kama da ka bari a duniya yake yawan maka istighfari ran kiyama sai a nuna maka ka tafarin gida a aljanna sai ka ce a'a ta ya na samu wannan sai ka ji Allah ce maka listighfari waladika laka istighfarin da ɗanka ya rika yi maka a duniya wannan istighfari da ya maka da shi aka gina maka gidan ina kuma wanda kai kai da kanka wannan kawai wanda ɗanka ya saya maka ne saboda istighfarin ɗanka gare ka ina wanda kai kuma kai da kanka kaga arziki ne babba shi. dan haka yake cewa wa yu'ti kullazi fadlin fadlahu kuma Allah zai baiwa duk wani ma'abocin falala falalansa yu'ti ahlil ihsani wal birri min fadlihi duk wani mutumin kirki duk wani mai kyautatawa al'umma shi ma Allah madaukakin sarki zai kara mishi arziki arziki kake ba mutane kai ma Allah zai azurta ka dukiya kake ba mutane Allah zai baka faranta wa al'umma rai kake kai ma Allah zai faranta maka ba yanzu muna cikin ganiya da kuma lokacin da muke da neman bukatu zuwa ga marayunmu ba to babban burinka ka samar wa marayu tallafin da za ka bayar kai ma akwai naka tallafin ranar kiyama kai dai ka san ba da zaumin jinsil amal ba ne. Za ka ba da buhu daya Allah baka buhu ɗaya. kai ka san tafi buhu ɗaya. ai aljanna kada ya aka baka yaya gidan me babu a gidan ai hankali ya riga ya kwanta kenan dan haka wannan ayan Allah yana kwankwason mu ne a yanzu mu zabura kar mu ga marayu sun ji kunya shi yasa wannan karon muka ce tallafin marayu ya faɗaɗa ba kuɗi kadai ba hatta gero dawa masara shinkafa komai a kawo sai ya zama za a iya duba wasu da suke rike da marayun su karan kansu suna bukatan tallafi sai a ba su jari sai a ce an ba ku wannan jari ne don marayun karkashin ku ku kula da su kaga nan ma an yi wani yaki sai a ci shekara ba su da matsala da ka duk abin da Allah ya hore maka to ana da bukatan abin ai ko menene Allah ya hore maka ka kawo shi akwai yadda za a tarkata akwai yadda zai yi amfani amma kar ka sake ramadanan ta wuce kai kuma baka sa hannun jari a cikin wannan asusu mai albarka ba yi kokari ka sa naka hannun jari domin tijaratan lan tabur wani irin kasuwanci ne asara ba ta hawanta kuma tabbas in ka sa hannun jari a ciki dan kiyama sai ka je ka ga naka tabbas haka ne Allah jikan malan Samaila ba shi yake kula da al'amarin ba farko galibin ya zama sai fara da nashi to Allah ya sa yana cin nashi a can da ikon Allah kuma haka ne wa ma zalika ala Allah bi aziz a wurin Allah wannan mai sauki ne to yadda muka bar wata ran zamu tafi ai to kowa ya kokari ya sa hannun jari ba babba ba yaro ba mace ba namiji kowa al'umma marayu suna koka suna zubar da hawaye me babban burinsu wa zai goge musu hawayensu to goge hawaye ba hannu ba ne waɗannan abubuwan tallafawa su ake bukata da haka nan da kwana biyu sai mu ji shugaban marayu ya tashi sai ai har neman tallafin ya yi yawa a tsayar ya kamata a ji haka ne aiko to Allah sa mu ji haka da haka yake cewa wa in tawallau idan kuka juya baya me ma'anan juya baya kyautatan kuka ce ba za ku yi ba istighfari ku yi kuka ce ba za ku yi ba ku kyautata mutane kuka ƙi to ba ruwan Allah fa inni akhafu alaikum kawai ni dai jiye muku tsoro nake azaba yawmin kabir azaba babbar rana da zai hau istighfari ba za a yi ba tuba ba za a yi ba ibada ba za a rike ba bautan Allah ba a rike ba ba matsaloli ba bin Allah yace to billahi allazi in haka kuka ce za ku yi ba wani abu Allah ce ni dai tsoron abu ɗaya nake jiye muku babban azaba ta ranar ƙiyama, dan ba mai iya jure mata yace ilallahi marji'ukum jama'a makomanku wurin komawanku fa shine wurin Allah ilallahi marji'ukum liyajazikum bi a'malikum wurin Allah ne makomanku sai muku sakayya da irin ayyukan da kuka yi a duniya in khairan fa khair in alkhairi ku ga alkhairi wa in sharran fa shar in sharri ne sai a ga sharri haka wani aya ya nuna a Qur'ani wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara to Allah sa mu ga alkhairi wa fi qawlihi sai kuma yake cewa ila Allah marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah a bisa dukkan komai mai iko ne kad dalilu ala ihya illahi al-mauta fa innahu ala kulli shay'in qadir kana da rai in ka mutu dan kiyama sai Allah maido maka da rai ya tashe ka wannan ba duka iko ne na Allah ba a duniya ma an samu wanda ya mutu Allah ya da masa da ransa aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha kana anna yuhyi Allahu hadhihi hadhihi ba'da ba'da mautihim yake cewa mai fa amatahu Allahu ata amin thumma ba'athahu qala unzur ilahi ila قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى ya zo cewa ne akan dabbansa sai ga gagarin gaba ɗaya duk kaburbura ne duk an mutu ya ce kai ta yaya Allah zai iya tada waɗannan bayan sun mutu take sai Allah ya kashe shi ya shekara ɗari gawa sai ya tashi Allah ya tashe shi bayan shekara ɗari ga dokin a tsaye ga abincin bai canza ba bai baci ba shekara ɗari abincin bai baci ba sannan kuma ga abin shan shi bai canza ba sai Allah ce kwana nawa kai yace labista yawman kwana ɗaya ne kai ba a ga yawan rabin yini ne wai rabin yini ne bacci rabin yini Allah ce shekara ɗari kai dobi raƙuminka dobi abincinka dobi abin shanka lam ya sanna, ko canji bai yi ba a nan sai tabbatar ce wallahi yanzu na san

Allah ke cewa ala ku saurara innahum lallai su anan Allah yana ba da labari ne dangane da jahilcin mushrikai da kuma tsananin batansu sai Allah ke ba mu labari akan su yace ala jama'a ku saurara innahum su jahilan kafiran makka dinnan yasnuna sudurahum suna karkatar da kirjinsu liyastaffu minhu wai don su ɓoye kansu daga Allah ka san abin da ya faru ne wai kafiran makka ne mutum ne idan zai sadu da matarsa zai karkatar da kirjinsa wai ya ɗan ɓoye wai kar Allah ya kallo shi daga sama idan ya je ban ɗaki zai ba haya ko zai bawali to zai ɗan karkatar haka wai ya tare da doronsa wacin da Allah yana sama kar Allah ya kalli al'auransa kaji wawa kenan wannan a jahircin wai yanzu yayi dabara Allah ba zai ga al'auransa ba in zai nemi iyalinsa haka zai karkatar wai kada Allah ya kalli al'auransa subhanallah wannan kafirci kenan wai yana haka ne liyassaqu minhu wai dan ya ɓuya daga Allah shine innahum lalle su kafiran makka yatununa sudurahum suna karkatar da kirazansu liyastakhfu minhu wai dan su koya al'auran su wa Allah wai Allah kar ya kallo al'auran su kafirci kenan sai Allah ta'ala ku saurara hina yastaghshuna thiyabahu a yayin da ma suka lullubu da tufafinsu ka sa riga ka sa wando ka lulluba da bargo a lokacin da suka gama lullube jikinsu da tufafi ya alamu ma yusirruna Allah ya san me suka ɓoye wa ma nuna da abin da yake bayyana gare su yanzu nan muna da tufafi amma a wurin Allah fa tsirara muke ba ka hadisul ya zo ba ya ibadi kullukum me arin illa man ka sautu bayina dukkan ku tsiraru ne sai wanda na tufatar da shi dukkan mu a wurin Allah tsirara muke to me zai burge Allah ma yadda ka sa tufafinka a ɗaki ka canza tufafin sai da kai tsirara ka canza to ina ne za ka ɓoye Allah baya ganinka babu inda za ka ɓoye Allah baya ganinka ya alamu ƙa'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur ba abin da zai ɓuya wa Allah daga a lokacin da suke lullube da tufafinsu ji suke ai akwai yanzu tufafi a jikinsu Allah baya ganin al'auransu Allah ce ina ya alamu ma yusirruna Allah san me suke ɓoyewa min al-aqwali wal af'al in akwai maganan da ka ɓoye Allah ya san me a cikin zuciyanka wal af'al akwai aikin da kai a ɓoye ka ɓoye wa mutane ne amma bai buya wa Allah ba yastaghfuna min an-nasi wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda min al-qawl suna ɓoye wa mutane ne amma duk yadda suka yi su ɓoye wa Allah ba zai ɓuya ba a lokacin da suke ganin sun ɓoye a wurin Allah kuma a fili yake wa ma yu'linuna haka duk abin da suke bayyana shi shi ma tuni Allah ya sani innahu lalle shi Allah alimun bi zati sudur ya san duk abubuwan da ake ɓoye su a cikin kiraza ma'ana a cikin zuciya domin zuciya a cikin kirji yake sai ce wa ma min batin fil ardi Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa mamin dabbatin babu wani dabba a nan ma'anan dabba fiye jami'u ma ya dubbu alal arji duk wani abin da yake takawa a kan kasa sunansa dabba ne da aka wa mamin dabbatin a nan hatta mu ɗan adam da mu ake wa mamin dabbatin babu wani abu da yake takawa an kira dabba da dabba ne na ta dubbu alal ardi domin ta kasance tana tattaka ƙasa da babu wani abu da yake taka ƙasa illa alallahi rizquha face arzikinta a wurin Allah yake kenan babu wani dabba da ka sani dabban da yake tafiya akan tudu da dabban da yake tafiya akan ruwa da ɗan adam da aljanu da tsuntsaye babu wani halitta ƙwaya ɗaya a duniya wanda arzikinta ba a wuyan Allah yake ba ka dubi girman Allah ana ya kake rike gidanka da kokowa da ci da haka amma shi Allah duk duniya shi ya rike mu me ya rage a arzikin Allah ba abin da ya rage a arzikin Allah duk dukiyan da ga ana ta hauda hada da ita duk dukiyan Allah ne da karka ji cewa wannan dukiyanka ne a'a duk kowa ci abin da zai ci ya mutu a nan aka zo aka tarar da dukiyan ko a nan za a mutu a gari wane ya mutu ka gada wane ya mutu ka gada wanda zai mutu wa zai gada dama a duniyan take na Allah ne duniyan da abin da ke cikin ta na Allah ne Za ka sai ka ji hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda yake wasa da dukiyan Allah a hannunsa sai ka ji ya ce malillahi dukiyan Allah don dukiyan da yake hannunka ba naka bane misali mafi sauki da zaka gane ya aka haifi kowa a cikin mu anan dukkan duka ba nan ba duk duniya kowa ya zo tinki tsirara ba wanda aka haife shi ko naftin yana da shi babu babu wanda aka haife shi akwai famfas a jikinsa kowa tsirara ya zo famfas ma babu a jikinka ina kuma ka ce ka zo da naira babu amma yau fa tufafin sawanka nawa ina ka same su a duniya ran da zaka da ka koma tsirara ai da haka ka zo baka da komai koma baka da komai duk dukiyan da ka samu batta a nan ba naka bane dan a nuna maka me arzikin na nan ne arzikin ba na can ba da ka zo ka ci arziki ka tafi ka bar arzikin da haka ya rage maka dukiyar da ka zo ka same ta a duniya ba ta ka ba ai sai ka ce za ka tattare ta kai rowan ta kai kai kadai tara ka ci to in ka mutu ba wanda zai kai ka da shi kana da karfi ko ka mutu ko ta tafi da shi kabari mu gani kuma kana ji fa ana kai ka kabarin duk abin da suke cewa kana ji amma ba yadda ka iya dole a barta ana to me kamata da ka zo ga dukiyan ka ci abin da zai dan wadace ka sauran fa ka yi haka da shi illa man qala bi yadayhi hakaza wa hakaza wa hakaza ka watsa ta ko baka watsa ta ba zaka mutu ka bari yanzu ba dai dukiya ba ne idan aka barka yanzu aka je aka soyo maka abun buɗe baki na dubu biyu aka ajiye maka sai ka gagara cin na dubu ɗaya dukiyar ne ka ci bana ba ka ce mu ci ta ka ci sai ga gagara shiga bakin cikin ya cika a sai dukiyar hayaniya ne ba ka ga an yi canjin kuɗin wasu sun dinga zubar da kuɗaɗe a gona ya tara ya tara zai ci iyalansu ci jikoki su ci bai kare ba to amfanin dukiya da an ci da ba a ci ba za a mutu a bari dukiya din nan hayaniya ne hauka ne amma akan kanta rayuwar mu take kare. don haka shi arziki a nan ka zo ka ganta a nan za ka barta da ka duk wani abin da kaga yana rayuwa a doron ƙasa cinta arzikinta hannun Allah ne ka yi mishi rowa ka ƙi bashi din to ka kira Allah ka ce Allah ma kar ya bashi in ka isa dan kayo wa mutane rowa ya sa sun kwana da yunwa ne dan kayo wa mutane rowa ya sa sun mutu da yunwa ne ba zai sa su mutu da yunwa ba ba zai hana su ci da sha ba arzikinsu a wuyan Allah ne kai dai ka ɗauka ka baki ka zama sababi kai ɗan aikin Allah ne ka azurta wani amma dan ka hana wani Allah zai ba shi ba wani zaka ga da gangan ma zai hana na'am dan ka hana kuma sai me karka kaskantar da kanka a wurin wani banza kana ganin in baka wulakanta kanka gaban shi ba zai hana ka ya hana ka shi din banza Allah da yake baka tozarta kanka gaban Allah ne haka siddan Allah yake baka sai ka yi mamaki sai ka yi sati baka da kotule biyar amma baka taba kwana da yunwa ba kai in ba yin Allah ba wannan yin waye yin Allah ne wallahi ka yi ni ba kuɗi ka yi ni ba kaza amma ciki a koshe oho dai eh ba ka da kokobo eh amma dai baka gani da yunwa ba ai to kaga falillahi alhamdu to wannan ya nuna maka kowa a duniya ana ta kokan talauci amma ana ce ana shafa wa yake bamu Allah ne dabbobinka tsuntsayenka yanzu ka duba banda iyalanka wani yana kiwo a gidansa ba yanzu akwai mai dabbobi sun kai uku hudu biyar akwai mai kaji guda goma ko ashirin ko talatin ga mata ga 'ya'ya da matanka da ‘ya'yanka da tsuntsaye da kaji da dabbobin nan duk suna jira ka ba su. Kuma sai ka yi mamaki ka tashi babu kuma kowa ya ci ya ƙoshi yana cewa alhamdulillah Allah ƙara masa arziki. Kai wannan ba yin Allah ba ne? Yin Allah ne to musulmi in baka gode wa Allah ba dan Allah, dan Allah mawaye za ka yi wa godiya. Allah ne mai maka wannan. Sunan shi ma arrazzaku mai barwa. Baka roƙa ba fa ya baka. yanzu wani yau bai roki Allah Allah ba ni ba amma kuma akwai na buɗe bakin ko to ina kuma ga ka roka ka roka ba sai ya baka in ka roka kuma yaya in ka ki roka kuma baya son ka yana fushi da kai in kana roƙon shi kun fi shiri ya fi son ka ya fi ƙaunanka ka roƙa ya baka kuma ya so ka ya ƙaunace ka dan adam kuma ka je kana roƙon shi ka gani zai ƙara maka kusanci a wurinsa ba zai ƙara ba ba ga 'yan siyasa an gama zaɓe an watse ba me ba su gaya wa talakawa ba muna tare ai ana kaza ana kaza yanzu da aka ci zabi aka watsa yaya ya turo maka sukan azumi shinkafan azumi an turo sai bayan shekara hudu 2027 in rai ya yi gaba kenan yana abuja yana maiduguri yana kaduna an tafi umara ma ramadan a can za a yi shi da iyalansa kai kuma dan wahala an barka da riban da riban posta mm, barka da riban posta shine hayaniyan don mai arzikinka ba a wurinsa ba ne yanzu iya kashe wayansa don da in kana da ka kira zai ɗauka eh muna neman kuɗi ba kaza za a yi kaza sai a ce zo ku karba muna neman kaza ka dubi zannuwa sai da suka yi arha sai da suka yi arha kowa cire zannuwa an cire zannuwa an cire magi an cire taliya gida-gida ana bin talakawa ko ba a gani ba ana bin talakawa gida-gida ga wannan fi sabilillah ashe fi sabilis siyasa ne eh state gamman ita ma ta dan juwo juwo sai da ita ma ta dan kakkabe aka fitar da abubuwa lungu lungu kowa ana bashi yanzu da aka ci ba ashe ba dan Allah bane fi sabili a ci yanzu ka kira layin ta wuce ai kenan kai kuma ka je ka ji in kai fara da wani akan siyasa ta rage mu wannan yana nuna maka shi Allah kana roƙon shi son ka yake yana sake baka da ka karabu da kowa ka rike Allah ka riƙi ubangijin kowa ka rabu da kowa arzikinka a hannun Allah ne arzikinka ba a hannun wani ba bane karka ji haushin alajuwa ne karka ji haushin ɗan siyasa wane karka ji haushin ɗan garinku wane karka ji haushin makocinku wane kana cewa yana rowa bai bani ba a'a kai arzikinka a wurin Allah ne ina kake tashi shi kuma asuwa ruhun ma'ahu arzikinka a wurin Allah ne to kai kes ɗinka da Allah ne kai kullum Allah ba ni ba alhaji wane ba ni ba ba honorable wane ba ni ba Allah ba ni to kai baka da kes da wani a ba ka je wurin alhaji sai ka ce aka ba kaskantacce irin shi mu a wurin na sama da shi waye ba shi Allah to mu ma muna da contact da Allah kana da contact da Allah shine addu'a kawai fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna yanzu duk wani tsiyansa da zai sha da zaka sha wahalan ganin sa duk tsiyan in ya kai kololuwa ya taimaka shi shugaban kasa ne to shi din banza kana da ubangijin da ya fi shi in yayi can gwamna ne deputy gwamna ne reps ne sanata ne memba ne chairman ne sarki ne wane ne to kana da Allah da ya ba su duk yi wato da su ka rike Allah amma kai yanzu da ba Allah ne yake azurta ba kai yanzu ka nan ne da tuni ka mutu da yunwa ba amma Allah ne mai yi mana to a takaice mu koma ga Allah Allah ya ci gaba da bamu wa ya'lamu mustaqarraha Allah ya san matabbatarta wato yadda Allah ya dauki nauyin ciyar da kai ya san ina kake ya san mabuyanka ina kake kwana ina wani lungu kake ina kaza kake tage sai ga tallafin Allah da lungun da kake shi Allah ya san ina kake yayin da gwamnatin ka ba ta san wani lungu kake ba wani dan siyasan fa bai san dil kauyukan da suke karkashin shi ba fa bai san wani lungun ba amma Allah ya san har da kake tallafin Allah na zuwa wurinka wake kai maka numfashi wake baka lafiya wake azurta ka duk inda kake taimakon Allah na zuwa gare ka wa mustawda'aha sannan Allah ya san wani wuri ne take kaiwa take komowa mustaude wato shine gida ko daki da kake kwana Allah ya san da ita Allah ya san ina ne wurin kullun duk waɗannan abubuwa fi kitabin suna rubuta cikin littafi mubini mabayyaniya littafi nan shine al-lawhil mahfuz allo abin kiyayewa yana can sama duk a rubuta suke ga sunanka ga garinku ga anguwanku ga inda ɗakinka yake ga wurin kwananka duk Allah ya san waɗannan abubuwa sai Allah ce huwa allazi khalaqa samawati wal arda huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu ana inna yawma yakum ayyukum ahsanu amala

إلى أمة معدودة يقولون ما يجحدون ما يحدثوا ألا يوما يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحقا مما كانوا نعم الله مدوكاكين سركي يتي وهو الذي خلق السماوات والأرض kuma Allah Ubangiji fa ne wanda ya halicci sammai bakwai da ƙasai fi sittati ayyami a cikin kwanaki shida gaba ɗaya sama da ƙasa aka gama Allah Maɗaukacin sarki yana iya yin ta a lokaci guda domin Allah yana iya cewa kaza kun fa kunu, inna ma amruhu idza rada shai'an, an ƙula lahu kun fa Allah Maɗaukacin sarki a duk lokacin da yake so ya yi wani al'amari in ya ce abin kasance kafin ya ce kun ɗin to abin har ya riga ya kasance amma me yasa Allah maɗaukakin sarki ya yayi sammai da ƙasai a kwanaki shida Allah ya yi haka ne saboda a nuna wa mutane komai za ka yi karkarka rika ci da zuci komai ka rika yi a hankali darasi aka yi wa ɗan adam kawai amma Allah sai ya ce kun fai kun amma an yi a nan ne don a koya mana wani abu duk wani abu da ka sa a gaba ka daina yin gaggawa komai ka rika bi a hankali da kaɗan kaɗan za ka cimma manufanka amma karka ce kai fa sha yanzu maganin yanzu a'a manta ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya ci da zuci ya rika gaggawan abin da lokaci bai yi ba to zai rasa abin ma gaba daya da ka rika bi a hankali a kwanaki shida din nan Allah ya fara halittar ne ranan Lahadi aka gama halitta din a ranan mai kenan ranar juma'a lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a a kwana shida aka kammala halittar ranar asabar ita ce yau tsafti ranar hutu ma'anan asabtu dama hutu to ranar asabar ranar hutu ne an gama komai yake cewa wa kana arshuhu al'arshin ubangiji kuma ya kasance alal ma'i akan ruwa yake fawqa sama sabi'a a saman bakwai ta san sama na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai a saman bakwai ɗin akwai wani kogi to akan kogin Allah ajiye kujeran shi akan yake fa ba'da an khalaqa samawati wal ard bayan da Allah ya halicci sammai da kasai istawa ala arshihi sai daidaita a bisa al'arshin sa yudabbiru umur yana jujjuya al'amura wa yusarrifuha yana yana sarrafa ta kaifa sha'a a yadda ya ga dama min al-ahkamil qadariyya da hukunce hukunce na nuna kaddaransa wal ahkamish shar'iyya da hukunce hukunce na shari'a da aka yace li yabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya daidaita ne dan ya darabce ku ga yaya cikin ku wane ne zai fi yin aiki mai kyau Allah yana zaune a bisa al'ashi yana kallon kowa a cikin mu yana dudduba zuwa ran kiyama sai ya tara mu zai cire wane ya aiki mai kyau wane ya aiki mai kyau yana duba ya saukar da jarabawa yaga cikin mu su wane ne za su kyautata ayyuka don su samu aljanna yake cewa wala in qulta idan kuma kace innakum mab'uthuna lalle lallai kuɗin za a tashe ku min ba'dil mauti bayan mutuwa la yaqulanna allazina kafaru waɗanda suka kafarta zaka ji suna cewa in haza ai wannan ba kuma bane illa sihirun mubin safi ne mabayyaniya ka san za amal ladina kafaru Allah yi ba kafirai wasu kare su in sun mutu ba tashi to idan ka zo ka ce kafiran nan za a tashe ku fa bayan mutuwa sai ka ji sun ce to lalle wannan babban tsafi ne ka a mutu a tashi lalle tsafin ku ya girma wai in an ga ka tashi to tsafi ne amma wai a wurin su ƙarya ne babu tashi wannan ra'ayin kafirai kenan Allah yake cewa wala in akharna anhumul azaba idan kuma muka dan yi musu jinkirin wani azaba ila ummatin ai ila waqtin umma anan lokaci ake nufi idan muka musu jinkirin azaba ila ummatin zuwa wani dan lokaci ma'adudatin kididdigaggu lokuta yar kadan la yaqulunna zaka ji suna cewa ma yahbisu babu abunda ya tsayar da wannan azaban face mu din ba na wasa ba ne wai abin da ya faru waɗannan kafiran da za a kai su wuta Allah ya tashi musu azaba sai aka dan daga kafa daga yi musu azaban akan ƙaryatawa da suka yi wa manzanni da sauransu to za ka ji suna nuna cewa ba su ɗin an san sun cancanta ne shi yasa aka tsayar da azaba Allah ce ala ku saurara yau ma ya atihim azaban zai zo laisa masrufan anhu azaban ba zai kauce daga inda suke ba sai ya same su su yanzu a duniya ne sun san an yi azaba mutanen annabi hudu wa mutanen annabi lutu wa mutanen annabi kaza to sai suka ga nasu azaban har yanzu a saukar ba sai da suna cewa to ai mu ba na wasa ne mu ai ba da za a saukar mana azaba sai Allah ya rabu da su a ran da azaban zai zo laisa masrufan anhum azaban fa ba zai kauce daga inda suke ba ɗaya bayan ɗaya zai kwashe su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una wa haqa bihim ay ahata bihim zai kewaye su ma kanu bihi abun da suka kasance game da shi yastahzi'un suna yi mishi izgile na addini to wannan azaban in ya zo sai ya mamaye su ko ina babu wanda zai iya tsira a cikin su to don haka za mu tsaya a nan mu zo mu tashi kan aya ta tara wala in azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la yaqutul kafur to masha Allah takbir yake sarkin kabbaran mu bayan mu bi ta kwace shi na'am Allahu akbar wani bawan Allah ya bada naira dubu biyu mu ba mu san shi ba amma Allah ka san shi ba mu san damuwan shi ba Allah ka san damuwan shi ba mu san bukatan shi ba Allah ka san bukatan shi Allah muna roƙonka muna tawassuli da azumin da ke bakinmu muna tawassuli da azumin Ramadan Allah ka biya masa bukatunsa wata ta ba da naira 500 biyar ba mu san ta ba Allah ya san ta. ba mu san damuwan ta ba Allah ya san damuwan ta. Allah ka biya mata bukatunta Allah ka yaye mata abin da ke damunta duk wanda ya faranta marayun nan Allah ka faranta masa duniya da lahira wata mata ba da ɗari biyu Allah ka santa mu ba mu santa ba Allah ka biya mata bukatunta wannan kuma madu ya ba da naira dubu ɗaya Allahu akbar Allah biya mishi bukatunsa Allah ya haska mishi abin da ya zama duhu gare shi Allah ya biya masa duk bukatun da ya sa a gaba Muhammad Musa ya ba da naira ɗari Allah ya sa wa naira ɗarin albarka Allah biya masa bukatunsa duniya da lahira kaga alhamdulillah irin wannan sai ga yana sa ka farin ciki to waɗannan da suka faranta ran marayu suka faranta mana rai Allah ya faranta musu rai baki ɗaya. irin waɗannan abubuwa da ake na taimakawa juna to wannan abun yana nuna akwai ukuwa islamiyya akwai ɗan uwantaka ta musulunci to Allah ya dawwamar da mu akan haka Allah ya sa wata ran haka sai mu ji muna zaune muna zaune ne a aljanna muna hiran wannan masallacin muna a tuna kaza a tuna kaza sai mu ce ba dan wannan mu da ba ma wannan gida na aljanna wa ma zalika ala llahi bi aziz Allah ka nuna mana haka waɗanda ba su bayar ba Allah ka hore mana su Allah ka hore musu su ma su kawo nasu yin waɗanda suke jin mu a nesa kamar yadda muke faɗa su ma har yanzu dai muna jiran su muna jiran taimakon kowa addu’anmu yana tare da kowa, Allah ya hore ma kowa, kuma Allah ba kowa ikon kawo abin da za a tallafa ma waɗannan marayu ɗin, insha Allah. Allahumma ƙasim na min khashiyati kama ta hulu bihi bayna na wa ma'asik wa min ta'ati kama tu ballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib duniya. dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala alaman zalamana ya Allah ka san babban hadafin mu da burin mu akan marayu Allah ka tabbatar mana da kyawawan wannan manufofi burin mu ai mu ga marayun nan an musu cikakken makaranta an gina musu an yi musu gida an wadata su an samar musu sana'a sun zama masu zaman kansu Allah wannan shine babban burin mu Allah ka tabbatar mana da wannan buri Allah albarkaci wannan gari Allah albarkaci al'umman wannan gari Allah ka ba mu arziki yalwatacce Allah ka ba mu ikon tallafa ma marayu daga jiyayyu da nakasassu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika